Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yemen na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Ta jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 29 ga watan Disamba na shekarar 2021 za waiwaye ne da shirin da muka taɓa kawo muku akan ilimin jima'i. haka yake zara muna tafa da karin bayani masu saurare sai a yi mana afuwan insha Allahu mako mai zuwa za mu ci gaba da maudu'in tsoron saki kasancewar wannan makon na waiwaye ne. A cikin shirin namu na yau za mu yi waiwaye ne tattaunawar kiliyar sashen Hausa da masu ruwa da tsaki a kan ilimin jima'i da muka taɓa kawo muku a cikin wannan shekarar da ke karewa. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. amma ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a birnin tarayya abuja wajen wakiliyar sashen hausa shamsiya hamza ibrahim madalla to a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i koyar da yara ilimin jima'i na da matukar mahimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani Malama Aisha Hussein jami'ar sanin halayyar dan adam ce da ke aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness ta yi mana shimfiɗa a kan wannan batu. Ilimin jima'i na da matukar muhimmanci da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe. Da yara sun fara wayo yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'insu ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo gizo wato intanet da waƙoƙi da fina-finai a talabijin kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu to shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i iyaye ne ko malamai a makarantu bari mu suma da jin ta bakin hajiya sadiya tahir a matsayinta na uwa a zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba ko kuma in ce wani lamari na jikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa 'ya'yanmu duk wannan ba a makaranta ba ba kuma a a society ba kamar yanzu kina da yaro ko kuwa in ce gaba ɗaya mace da namiji duk yanzu zamani ya canja dukansu suna bukatan a sa ido ke za ki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa duk da yanzu zamani ya canja mace yanzu za ka ga daga shekara tara mace take fara al'ada to kafin wannan lokaci ya zo ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo ga yanda za ta yi ta gyara jikin mijinta idan ya zo idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki faɗawa ki mahaifiya ita ce ya kamata ta fara sanya ga abin da yake tattare da ke kuma ga tsaftan da ya kamata ki sannan kuma daga zaran kin fara gani wannan abin ki yadda ba ma sai kin fara gani ba wani namiji ya zo ya dinga taɓa ki yana taɓa ki ko kuma yana ɗaura ki a cinya idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru haka zalika namiji idan ka ga wani ana maka kaza ana wani na taba ga. ko wata tana faɗin wannan karka ya dawo da wannan ka zo ka faɗa. Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai wacce kuma ke da 'ya yar kimanin shekara tara ta yi mana ƙari da haka. Za ki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bai yarinya ko da karama ce yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyan shi gobe wancan ya zo ta hau kan cinyan shi baka san wani illa hakan ke yi ba a hakan akan samu waɗanda suke ɓata yara amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyanka ko yaranka cewa ya san cewa nan idan aka taɓa ki wannan bai kamata ba sai ki ga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taba mishi nan ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja ɗanka a jiki shine zai sa yaron ka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya buɗe baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana ɗan ƙarami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna ko da an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba. To bari da dawo gurinki a ah, malama Fatima. Shin ah, iyaye ne ya kamata su koyar da 'ya'yansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su mai da hankali a kai ko an taba su a ah, bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro. kamar kanin nan da muke tsince kanmu ne a ciki. Yanzu sai ka ga yaro da za ka gani ah, za ki ga yara ko sai an kai wasu shekaru sha kafin a ce ko ta balaga ko mene za ki tsinta musamman 'ya'ya mata sai ki gani daga shekara takwas ka ga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da 'ya'yanta suke ciki ki fara sanin musu iyaya rayuwa take zan rayuwan kamar tana canjawa ne shekara tun ba san komai ba za su ringa ganewa yaya za su ringa tsintan kansu a kai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikinsu komai tana fahimtar da su a kai ga wata matashiya da na zanta da ita ta kuma shaida mun yadda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta na fatima kabu shekaru na sha bakwai a lokacin da na fara al'ada yanzu yanzu dai zai kai kamar shekara uku a lokacin da na fara domin na boarding school a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin ko mamun ta kan faɗa min yaya abubuwan yake so a gaskiya da lokacin da dai na fara duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi gashi abin da ya faru da ni amma ko lokacin ina da wayo saboda kutumi mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana haka nan sai kawai irin na ɓoyewa mamata har ta tafi so a ranar ba zan taɓa manta ba na dawo a makaranta ke na sai mamu ta kira ni daki ta ce min kin fara yin period ko na ce mata eh ta ce min to me yasa ban gaya mata ba kin san yanayin kunya bai bar ni na gaya mata ba ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba ita dai take tambaya ta lokacin da dai na fara faɗa wa mama na kenan amma tun akan yi dama a mm. makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa Haka. To bacin nan a lokacin da kika fara na san kafin fara al'ada akwai irin ɗan canje-canje da yawa kana a jikinki kamar a misali za ki gani <laughs> ka ɗan fara eh, nonuwa da kuma ɗan wa'yansu canji. Shin a cikin sauran ƙawayenki kuna irin hira da su ko kuma dai akwai kunya wanda ba iya gaya wa kowa? a gaskiya lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ne a shekaru kawaye na kenan sun fi ne a shekaru to su dai sukan yi kuma irin koda ka gan su ne karama a cikin su amma duk da dai kunya dai bai banne na gaya musu ba amma dai suna san irin wata rana sai suke maka ko irin mun tashi a makaranta a makare in ka ce wani ka zo mu je mu za su ce maka ai kai ba ai ba na san ni amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ba wanda na faɗawa yanayin abin ne dai to irin kana jin kunya ne. To Binta Zurmi kin dai ji Fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata. To shin sai kisan ni ya fara ce akwai wani ah, katanga tsakanina da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da mukan yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ka ka ce a'a mm. ga kaza ga kaza mm. sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin in kawo canji duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza shi to me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba saboda zamani ya canza shamsiya idan baka nuna ma ɗanka haka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekarar ta tara amma yanzu abubuwan da ta sani ta san tabi mai kyau ta san tabi mara kyau in kika tambaye ta in kika taɓa mata kafaɗa za ta ce tabi ne mai kyau mm. in kika dake ta a baya za ta ce tabi ne mai kyau na ce duk ta samu in ina nan ta gaya mu in ba na nan ta gaya wa malama ko wane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya canza mm. kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai za mu rage wannan cin zarafin da ya yi addabi jama'a hmm. a cikin mutane da mutane kuma ba a iya buɗe baki a yi magana. Madalla. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen su shamsiya. To a nashi bangaren malamin addinin islam Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini. Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa. saboda yana daga cikin tarbiyya ta mu ta 'ya'yan arewa ba a yarda yarinya ta zauna babu hijab ba ba a yarda yarinya ta zauna da tsamammun kaya ba har ta fito wanda ba muharramin ta bai ganta duk wannan kauce wani abu ne na baɗala. wanda yake a yanzu sai aka yi kwafen da wasu abubuwa na yahudawa sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fagirci ya yawa yanzu sai ta fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsaraici tsari dole namiji ya gante shawar wanda yake wancan ilimin na dan sauka kaɗan daga abin da aka nemi na faɗa wancan ilimin da aka sanar da shi idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza kattai kaza in ce kaza al'aurata a waje take in ce kaza al'aurata a waje take in aka taba ta guri kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta shi yasa bahaushe ce itiya ce tun yana ɗanye ake lankwasa shi saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko sanda aka saukan masa da yin ibada shekara tara ya kamata a so a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne wannan abin in ka yi shi ba mai kyau bane har shi yasa addini ya sauka mana da cewa daga yaro na miji in ya shekara tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin yan kunsa ma kuma dabi'a ce mai kyau wanda yake idan ba hakan ba za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba wallahi ita yarinya ta girma shi kuma yana dan karami za ta dora shi akan wani abu wanda addini bai yarda da shi ba yasa ake ankarar da kowa ake nunar da kowa ake sanar da kowa yaro da babba kuma yaron nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai ba ne ba zai aikata shi ba amma in bai sani ba fa aka ce sai aka yi min manzalin balaga ba kaga sai aikata saboda yadda balagar ta ta sauka wani daban wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara sha biyar wani sai ya kai shekara sha takwas haka ya mace ta iya tsintar kanta a ta balaga shekara sha biyu sha biyu sha uku to sai kasance ana tunanin sai ta kai sha ukun nan za ta balaga a sha ɗayan sai ta balaga kuma bata san wancan abin illa bane to in ta je ta aikata kaga ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba shi kuma duk abin da baka sani ba iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi to an zo gurin a malam a matsayinka na malami shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma hakkin farko na tarbiya haƙƙi ne akan iyaye haƙƙi na neman ilimi haƙƙi ne akan iyaye har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma to sai su ɗauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi to abin da aka ce makaranta akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya ba zai wa a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi a inda sai aka kai mutum ya samu ilimi to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa in a gida ake bashi ilimi to su ya cancanta su gaya masa in ba su da lokaci ba su da ilimin suka ɗauki dukiyarsu don su nema don su ilimi makarantar da suka kai ita ce ta kamata. A lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo 'ya'yansu a jiki wato ba su da lokacin 'ya'yansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu. Gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abin a tausaya mishi ne a ce iya ba ku samu lokacin 'ya'yanku ba malami ba ba shi ba fa taimako fa zai maka fa haƙƙi ne na iyaye dole haƙƙi ne na iyaye kwarai fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana nema ana neman yadda za a rufa ma juna asiri mm. sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da mm. rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce za ka koyar kamar ka ɗauki amana ne daga hannun iyaye ka ɗaura ma kanka so sai in gai su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki darasi da eh, mm. da za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu mm. ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai ba bane yasa saboda zamani yanzu ya zo dole ka tashi ka nema in kana son ka rufa mu kanka asiri ka rufa mu naka asiri so abin da nake ganin ya fi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara babu wata magana kunya ko wani ko a ka a buɗa ma yara kunne kin ga yarinya ta tun tana kin da gatin Aisha wata rana ta zo da littafi wai mama kin ce bebi ta baki suke fitowa gashi a makaranta a nuna musu ina ganin littafi na ɗauka na rufe mm-hmm. na ji na ce malamin su ya haka hmm. na nuna mata na ce menene wannan ta ce aishi sun wuce wannan littafin tuntuni hmm. Hmm. wato har ma ta sani ma abin da ke wace sanar kike ganin cewa bai kamata ni ina boyewa ina tunanin a shekarun ta bai kamata ta san wannan ba <laughs> daga lokacin sai na warware to fa makarantu a irin kasashen mu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amurka da Jamus inda yarki ta yi karatu zaki gani yaro ya san abubuwa kuma wanne yana kada mishi da sha'awan ya mm. wani abu mm. wanda sabida an riga da an koyar da shi so yana so ya yi ya aiwata ya gwada abin ya gaya zai yi wanda kuma garin haka ake samun akasi ga mace ta zo ta yi mm. ciki Ba ta san yaya za ta yi ba da sauransu to ba kya ganin al'adar mu akwai bambanci tsakani akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu gwamma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kwakwafa mishi kullum kullum kullum kan ya zo bai sani ba ya hajiya fatima ya kika ga wannan ah, hoto wannan maganan da take faɗa kamar da muka yi maganan ƙasashe hmm. muna maganan kamar maganan yake ni ina magana a kan afirka afirka ma ƙasanmu najeriya bayi gani tarbiyyar da taso da wayewan ba ɗaya ba yanzu kaman ƙasashen da suka fi mu ci gaba Haji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa sha takwas ya kai matakin da shi ya zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan wanda aka ga mu san da haka ba muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara eh, yanzu sun ɓaci turu waya ma yanzu wannan waya dai allah na tuba da kika ga an yi ta in dai ka saka data wai wai wasu iyaye sai ga kaman gata su kawai ƴaƴansu sun siya musu waya sun yi menene kuma ka sa musu data wani talla ne ma baka mu tambayi tallan sai kaga kai ya shigo da kanshi if you are if you are not above no 18 don mi yaran su ga ah ko sha biyar ne ce bari mu gwada me ne a cikin 18 din nan police za su bude su shiga kin ga matsalan da ake samu su kaman kaman da kika yi magana ne a jabinta an riga an wuce sun riga su sun riga sun zama kaman sun waye da wannan mm. abin mu yanzu matsalan da yake tasowa ne To amma dawo kan batun da ita binta ta yi magana a kai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda 'yan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake mm. musu fyaɗe da sauransu wani ma za ki ga 'ya'yan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi ga jini ga kaza saboda yarinya bata san me ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko ko kuma iyaye su kara mai da hankali za a samu warakan irin irin irin to dole ne nake daɗaɗawa akan dole iyaye su jawo 'ya'yansu za ki yawanta ganin yara sun tafi makaranta me yasa za ku ba yara homework me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakaninsu da iyayensu ne iyayen su san me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za su kara musu saboda ba lallai koyarwan ya zama iri ɗaya ba. Daga ga watakila shakuwan ka da ɗanka yadda malami zai koyar yaron zai ji ne bare yadda ba fa zai ji kuma zai ɗauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce eh haka ne to gurup kamar ya shiga cikin kunnen shi to wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne mm. amana ne yaya a gare mu to ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ta ba da shawara kamar haka to waɗanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai kamata yayi da iyaye da malamai dukan su biyu su ɗauko wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta ma na da mahimmanci da gina yaro saboda haka kamata iyaye da malaman makarantu su haɗa hannu dukkan su bi su ɗauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samun irin yanayin yadda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata injinin ya fara zuba me ya kamata ya yi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to me zan ce su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da yan uwansu mata maza kuma sun fi sun fi wasa da yan uwansu mata amma da sun fara girma suna ƙara wayo zaka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'annan lalatan irin su fyaɗe ya sani saboda ya san da za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara ƙaruwa ana ƙare mishi bayani irin su fyaɗe kuma kai mishi bayanin abin da yasa bai dace a yi ba in kuma ka yi ga hukunci da kana ƙara hankali ana kara koya maka ana kara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullum ana kara maka bayani daidai hankalin ka yadda zai ɗauka kuma ana ƙara tunatar da kai kazalika shi ma malam suleiman ya ja hankalin malamai da su riƙe amanar da aka danka musu abin da za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron allah wato ana shiga gona da dalilin faɗar wasu dalilai wasu yaran suna samun kansu a halaka wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yaran a jika domin lalata wannan an same shi da yawa a tsanci malami ya lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da ya na rukuna na auratayya ko ko na rukuna na kare mutuncinta ko ko na sharuɗa na yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta to sai a shige abin da ya kamata a faɗa sai a zo da abu na son zuciya sai a ɗora yarinyan nan akan layin da bai dace ba sai kaga an samu mummunar fahimta ko ko an samu mummunar badara. Tuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen tattaunawar tamu da ya mai da hankali akan koyar da yara sanin ilimin jima'i. A madadin bakin namu ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. Zanya kan matsalar fyaɗe, yana a kai zuwa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shaƙata da wannan waƙar. Abdullah ga kiran farko nan daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum Hajiya barkan ki da waraka. Alaikum assalam barkan mu dai da wa muke magana? Bashir Tela ne daga layin Nawika cikin garin lafiyan bari bari. To Malam Bashir muna jin ka menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? A gaskiya koyar da yara ko kuma fahimtar da yara mahimmanci yanayin balaga da abubuwan da zai same su a lokacin balaga yana da mahimmanci sai iyaye sun ga karantar da 'ya'yansu idan ba iyaye suna kokarin karantar da su ba wallahi ta dinga samu matsaloli sannan makarantu ma yana da kyau a ce a samu wani eh, shashi na karantar da yara da fahimtar da su eh, illa da kuma mahimmancin yanayin halin da suke ciki na balaga. a tashi lafiya bashir tela ne daga lafiyan bari bari mun gode malam bashir yanzu kuma sai jihar kaduna Ajiya barka da aiki. To barka da warhaka da muke magana. Sunana Murtala ne yana kiran ku daga garin Rikasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. To gaskiya wannan tsari shine magana nan na state education nan. To gaskiya yana da kyau musamman ma irin makarantu na kusa da gida haka. irin makarantar boko wanda za ki ga kuma ma ko a cikin littattafan mu na fikin su a hadari su kawaida duk akwai bayani in mace ta kai mataki kaza in tana jini haila haka ga kwanakinta ga kaza kaza to su kokari su dinga koya musu wayannan kuma gaskiya ko wani makaranta wanda na ji daɗin wannan ita hajja mai makarantar wadda akwai yarinya na makarantar wadda takan ce haka in an tashi makaranta takan ce maza su fita ajin na haka sai ta tara mata tana nasiha a irin wa'annan abubuwa wallahi mun ji daɗin wannan hajjiya ta ci gaba makarantar su ana kiran shi Dinobu Scholar da ke nan Abuja Road. To muna fata makarantu akwai manyan mata masu makaranta dinga kawo da kansu suna ba ma 'ya'yan mata irin wayannan shawara akwai nasara da fatan za ta shi lafiya. To mun gode malamar tala yanzu kuma za mu zo kiran ƙarshe za mu koma jihar Nasarawa. To, salamu alaikum. Alaikum salam. Ah, mai magana dai Garba Sale ne likitan rediyo na garin abu Abun Domin jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya. Cin Malam Garba. Amma a gaskiya a gaskiya na ji daɗin wannan shiri ko kuma ce mun ji daɗin wannan shiri na tarbiyyar 'ya'ya mata. To, a zahiri 'yan uwana sun ba da misalai. Wato, misali mu ba ma wai uwa kawai ba, uba ma ya shiga sahu na wajen bawa 'ya'ya tarbiyya ta wajen gane menene muhimmancin hidimar rayuwarsu ta wajen jima'i da kare musu haƙƙi ya zama wajibi ga iyaye gaba daya kar a ji kunya ya zama dai wannan daidai ne a ce an yi haka tunda wannan zamani ne na son zuciya da ake ma ya'ya fyaɗe kuma gaskiya za mu yi kira da cewa a sa subject wato wani sashi a makarantu wanda za a rinka koyar da 'ya'ya mata da maza muhimmancin yadda za su fahimci rayuwarsu ta wajen jima'i wannan ya dace ya yi daidai domin mu ma kamar a nan karamar hukumar doma akwai an doma kurani malam garba ga lokaci nan ana kuma ware ya maza ana koyar da su wannan ya yi daidai da fatan za ku dace To mun gode Malam Garba masu saurare da wayan maran Garba daga jihar Nasara muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni sai kuma Mr. Chan da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.